yanzu muna tare da air marshal sadiq baba abubakar kenan a babban hafsan sojojin mayakan saman najeriya dan kaɗai suka ziyarci jihar borno har ma kai ma wasu jami'an ka ƙarin girma ko za ka yi mana ƙarin haske game da wannan ziyara da ka kawo yau ranka dai to wannan ziyara an yi ta ne saboda mu samu dama mu mu haɗu da abinan jami'an mu da suke nan north east suke yaki saboda mu jinjina musu mu nuna musu cewa muna matukar muna da kokarin da suke yi kuma ainihin abin da muke bukata shine mutane su samu rayuwa su samu zama a gidajensu da ƙauyukokinsu da garuruwansu ba tare da wani ya zo ya tsangwama musu ba kuma waɗannan sojoji wanda suke nan maiduguri abin da suke yi kenan kuma daga dukkan alamu insha Allah wannan lokaci da shugaban ƙasa ya bamu za mu tabbatar da cewa mun cimma wannan lokacin kan mutane ne suka karawa wannan girma ne yau a nan maiduguri mutane about mutum hamsin ne a nan maiduguri amma a ƙasa gaba ɗaya mutanen sun fi hawa you know sun fi haka amma abin da yasa muka zo maiduguri shine saboda mu tabbatar da cewa mun nuna ma waɗannan sojoji cewa muna tare da su in ba ka ba da wani abu ne wanda koda kwamandan su zai iya yi amma na ga damin you know na na ga cewa ya kamata mu zo saboda mu da kanmu mu yi wannan promotion exercise ka mutane suka shiga filin daga ne aka ba su wannan ƙarin wato wasu daga cikin waɗannan sojoji suna cikin waɗannan waɗanda suke yaƙi da sojojin ƙasa a ƙasa wato yawancin mutane ba su watakila ba su fahimci cewa air force muna da sojoji da ke yaƙi daga sama kuma muna da sojoji da ke yaƙi da sojojin ƙasa a ƙasa so waɗannan sojojin suna cikin waɗanda suka yaƙi da sojojin da suke ƙasa wanda suka kama garuruwan da da boko haram suka karbe to shi sa muka zo saboda mu tabbatar da cewa mun ba su wannan ƙarin girma direct ba tare da wani ya shiga don ka wannan ƙarin girma da kai wa jami'anka wato muna kiran ka gamsu da irin wannan aikace aikace da suke musamman ma na yaƙi da wani yayan ƙungiya na Boko Haram kwarai da gaske kuma yana da nuna cewa ma jama'a ma sauran sojoji cewa duk wanda ya yi rawan gani lalle zai ga cewa za mu fahimci cewa ya saka himman da ya kamata kuma abin nan sojojinmu za mu nuna musu cewa yana da kyau mutum ya sa gwargwadon abin da zai iya yi domin tabbatar da cewa jama'a sun samu zaman lafiya kuma wansu mutane suka yi haka to lallai za mu yi recognizing nasu kuma za mu ba su. Turan kada za ku iya cima burin ku cikin wannan wa'adin da shugaban kasa ya ba muku kuwa? Ai ba maganar na gani bane. Za mu ma ci da lalle ne lalle ne wannan wa'adi da aka ɗiba furon abin da muke gani na alamu tun da mu muna yaki na a kasa muna yaki a sama muna ganin abin da wasu da yawa ba sa iya gani saboda haka daga dukkan alamun abubuwan da muke gani lalle wannan deadline da shugaban ƙasa ya bayar abu ne wanda tabbas za za mu tabbatar da cewa mun samu nasara a wannan lokaci insha Allah ranka da mun gode